a rana mai kamar ta yau dai majalisar ta ɗinkin duniya na umartar al'umma duniya da su koyi da halayensa wajen sadaukar da kansu domin ba da gudunmawa wajen ci gaban yankuna ko kasashen su baki ɗaya a cewar majalisar ta ɗinkin duniya dai kowane bil'adama yana da irin rawar da zai iya takawa wajen ci gaban al'ummarsa to koya wasu 'yan najeriya ke ganin wannan jangwarzo nelson mandela wanda ya kasance bakar fata da ya shugabanci ƙasar afirka ta kudu bayan ya shafe shekara da shekaru yana suna gwagwarmaya na samun 'yancin kasar daga turawa 'yan mulkin mallaka da kuma nuna wariyar launin fata ga dai abin da wasu 'yan najeriya ke cewa magana game da mandela ai bai da ko bai da wanda za a kwatanta da shi a nawa sanin a nawa guntun rayuwar da nake da shi don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda za ka iya kwatanta ka cewa ne ya yi kamar shi saboda haka wannan mutumin tsakanina da shi sai fatan kuma armin alherin da ya makasan shi ni ma ina fatan a nan najeriya mu samu wani ya yi kwatancen haka mu ma nan a yabe mu kamar don saboda yabon wannan bawan allah ana yabon kasan mu ma mu samu haka a najeriya muna fatan haka insha Allah. Ni bunda zan iya cewa akan Nelson Mandela mutumi ne mai kwazo da irin a Afirka dai a ce ana president a south africa babu irin shi irin development da aka samu lokacin da ya zo kasan nan har yanzu history shine zai ba da labari a kan nelson mandela don irin abubuwan da ya masu har a zuwa a duniya ta nade ba za a samu irin shi ba to irin ayyukansa da zan iya tunawa yanzu nan da ya masu a south africa ga shi dai yanzu nan ba za a iya lissafa su ba don suna da dama da yawa. Akwai darasu da yawa da za a koya. Don kam inda ma shugabannin kasashe mu ko kuma waɗanda suke gwamnoni ko local government ciyamomi za su koya darasi daga Nelson Mandela su bauta ma ƙasansu ko su bauta ma local government ɗinsu da zuciya ɗaya su yi musu aiki tsakani da Allah gaskiya da za a ji daɗi. don yadda mandela ya tsaya tsakani da allah ya yi aka ce sai dai ya yi kaza ya ce sam in ma zai mutu ne ya yadda ya mutu har ya tafi ba abinci to in manyanmu za su koyi wannan gaskiya najeriya za a samu zaman lafiya za a kuma ji daɗi kuma mutumin ne wanda yake gurdo a bakar fata baki ɗaya na afirka afirka baki ɗaya da duniya ma baki ɗaya ina fata bakar fata duk inda take musamman mu nan Najeriya su yi koyi ga irin nashi lokacin da ya fito daga daga suka rufe shi akan neman yancin yan eh, bakar fata ya shekara ashirin da bakwai da ya fito aka zaɓe shi ya shiga gwamnati kaga shekara hudu sai ce ya ajiye aka ce masa ya ci gaba ya ce a gashi har yanzu muna kaunarsa amma sai ce ya ajiye daga shekara hudu nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna kaunarsa Allah ina masa addu'a da kuma bakar fata baki daya irin gwarzon namijin da ya nuna na neman yanci ga bakar fata. Taken bikin na bana dai shine tashi tsaye domin yaƙi da talauci da kuma tabbatar da daidaito ko adalci a tsakanin al'ummar duniya baki daya. Baban Yaji Firm, murya Amurka daga Legas.